shi dan gata ne shalele ne bai san komai game da al'amura na siyasa ba amma ai yana da gogewa na sanin shugabanci tunda shi tsohon soja ne a'a soja kuma siyasa ne gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu kan adama ta tsakiya APC muna ruwa a yayin da zaben 2023 ke kara karatowa rikicin cikin gida na jam'iyyar apc a jihar adamawa na ci gaba da kawo rabuwan kawuka a tsakanin 'ya'yanta inda ma wasu daga cikin 'ya'yanta waɗanda ba su gamsu da cancantan wasu 'yan takara na jam'iyyar ba ke ci gaba da kiran al'umma da su mai da hankali kan cancanta a zaben 2023 Rabiu Hamman Barka na ɗaya daga cikin masu ra'ayin hakan wanda ya bayyana cewa jam'iyyar ba ta yi dacin samun nagartaccen ɗan takara a shiyar Adamawa ta tsakiya ba. A sabida a cewarsa a baya ɗan takaran bai tabukawa al'umma abin a zo a gani ba. Don haka ne ya buƙaci al'umman Adamawa ta tsakiyan da su karkata hankalinsu zuwa ga cancantan ɗan takara. Rabiu Hamman Barka ya yi wannan jan hankalin ne ta cikin shirin siyasa na kafar Zich Online TV. Mutum uku ne suke takara a yanzu. amma na farko ya yi ɗan jam'iyya na ne amma ya yi a 2015 zuwa 2019 babu abun da ya kawo mana wadda gashi nan yau talaka yana amfana da shi idan na baka misali irin na don ina baka ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ne in na baka misali da abun da senator aisha ɗayiru ahmed binani ta yi compared to him is like nothing to amma ai eh, shi ma ya kawo wasu abubuwa waɗanda al'umma suke ganin cewa shi ma abin ci gaba ne eh, mm. kamar ka kwatanta irin wannan samar da hukumar nan na north east development commission to wa ka sani kai wanda ke north east muna maganar abun da talaka yake amfana da shi yanzu misali senator aisha mai binani ta raba kekuna ta raba mashuna ta raba taki ta raba kayan gona ta ba da kuɗi ta sayi mota ta yi kaza ta yi kaza wadda direct to talaka ne yau idan an ce maka ni ni dai mutum ɗaya ba san wanda yake yake a wannan no commission ba mutum ɗaya ba san wanda yake yi ba amma ka ne makazi a a to gashi nan ina ne kai kai dan jarida ne kai dan jarida ne wane ne amma kuma ya kawo ya samar da wannan kudiri na doka da ke baiwa matasa eh. dama na su a dama da su a harkar siyasar Najeriya ba a ganin shi ma wani kokari ne da yayi a baya wanda ya gaya maka wannan kokari ne yayi kokari amma a senator shekara hudu akwai kuɗi da ake bawa constituency allowance da kuɗin ne yayi wannan ayyukan ko kuma a wancan kuɗin kam yana nan a ninki a cikin aljihunsa ne kana nufin ba wani abin da ya samar a wannan constituency allowance da ake ba su ni dai ba dan jarida bane amma na bincika ban samu wataƙila kai in ka bincika gobe za mu samu sai mu dawo maganan sanatoci saura guda biyu wanda suke nema. Amma ai ai muka duba cewa da dama daga cikin masu hasashe na ganin cewa ku jam'iyyar kuma ta APC ba ku da sa'a kamar samun shi a wannan kujerar. Ah, me za ka ce A lokacin da ya samu na farko mun sa ran yadda baban shi yake haka shi ma yake. Da ya samu sai muka kalli babu abun da aka yi wanda talaka ya amfana direct talaka. ni na ne ma na ce mutum biyu zuwa biyar a kawo mini wanda ya amfana a ƙarƙashin abun da ya yi yanzu kamar misali na bina ne ko diga bace ka da ni zan kira maka sunayen mutum goma sha biyar zuwa ashirin wadda suka amfana da tallafinta muna maganan tallafi as a sitting senator wadda kake kai me ka amfanar da talakawa da suke karkashin ka wanda suka maka hidima suka kai ka wannan kujera tunda ba wai tsirowa kawai kai kai ko gadin sa kai ba talakawa ne suka zabe ka tunda talakawa ne suka zabe ka menene ka musu naji ka kawo ne kas eh, north east commission ka kawo fine wannan abun ta ina ne yake amfanan talaka gaba ɗaya idan ka ɗauka mutanen borno eh, ina kai ka ina kai ka ina kai ka kashi saba'in ko casa'in na wannan abun ba ɗan adamawa ba ne ba ɗan adamawa central ba ne dan Borno yan Borno su ne suke benefiting abun nan sosai fiye da ma da muke tunani a wannan kenan mu dawo kan maganar constituency allowance namu wannan constituency allowance nan kam na tambaye ka tun farko baka gaya mini ba kai dan jarida ne constituency allowance nan kan da shine ake ronin a samu wannan abun da ya kawo guda biyu daga fada not to yon tron da, da north east commission da kudin aka yi ko kuma su wannan kudin ya suke ai abun da muka yi facing kenan ne fargaban ku ga bashi ta samun takaran da yake? gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu kan adama ta tsakiya a APC muna ruwa dan ba na tunanin ta inda za mu ci zabe bai ta ba kenan bai cancanta ba dalili dalili shine yayi na farko mun kalla me ya manta da zai je sake daukowa to wai watakila eh, za a iya sake bashi dama a wannan commission da ya yi din ya zo ya kara commission din har yanzu za mu ci gaba da shekara za mu sake commission din kuma da komishin ne za mu gara tafiya mu gara shekara takwas sauran al'umman kasa Najeriya suna yaba masa waɗannan kudurori na wannan not to yan turon to sai je tsaya a wurin su zabe shi amma ba ganin wannan ci gaba ne da aka bar matasa eh, ba gaji me nace maka ba ya bada ya bada na na ma tambayan constituency allowance namu ko ba bayarwa ne da wani kudi ne binani ta yi ni wata ina zauna ne shuru sai in ce ha to ni kam menene binani ta samu a ofis nan wanda shi bai samu ba na sha tambayan nan a bani hujja sai mutum ya kama zage-zage siyasa kuma ya wuce na lokacin da zaka zage ni in zage ka ba shine ba ka kawo mini abun da mai gidanka ya yi a ƙasa ga abun da ya yi cancantan shi ne ta sa muke son mu sake zaɓensa wannan kenan sannan idan ka da maganan apc ai shekarar apc Kuri'unsa da ya tsaya a adc ya je girgiro wani jam'iyya gindin itace ya tsaya ADC ya ci zaɓe yake so ya ci zaɓe ai karya APC ya san ba zai ci zaɓe ba ya sani ya fi kowa sani ba zai ci zaɓe ba saboda haka kuma ba kuma ɗaukan sa matsayin wanda yake taimakawa jam'iyya ta ina ya taimakawa jam'iyya amma su jam'iyyar suna ganin kamar shi shugaba ne eh, na jagorantar su ai ya riga ya taka matakin da ko kaki Allah dole ka ce masa shugaba amma ba mai adalci ba idan ka ɗauko baban shi ka ce nyako wallahi wani sai ya cire hula zai ce maka Allahu akbar dottijon kirki kaga a wannan gefen mu na APC kenan inda muka munci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai abun da Allah yi wannan kenan na biyu idan ka dauko ka ce ɗan maji ɗan maji kowa ya sani mutum ne mai kyauta mutum ne wanda yake da kuɗinsa amma ba ɗan siyasa ba ne ko mai hujjanka abun da ya sarace maka ba ɗan siyasa ba shine so da dama gani sa ma sai ya zama maka wahala mutum idan an ce maka zaka je gidansa sai time kaza zai fito kaga wannan ba ɗan siyasa ba to kowa kuke gani ya cancanta da wannan kujera gaskiya adama central mu wanda muke gani ya cancanta shine aminu iyabas kama kana maganan aminu iyabas aminu hmm. iyabas fa ba dan jam'iyyar ku na apc bane aminu iyabas muna maganan cancanta ne ba mu yi maganan jam'iyya ba cancantan shi shine na farko dan siyasa ne ba karo ɗaya memba ba yana karo na biyu ne har Allah ya bashi speaker ka duba yadda ya rike House of Assembly na Adamawa da irin dokoki da aka kawo sannan ka duba irin taimako da yake wa al'umma alheri akan mai daya alheri wanda ya shafi constituency su da shi ya so assembly local government da ya rige eh, wannan ward ne guda shida yake rige amma kuma yanzu yana neman ward na ward bakwai ne local government bakwai local government bakwai local government bakwai ya za a kwatanta tasirin wannan alherinsa da waɗanda kuma sun riga da sun yi sun yi wa mutane eh, local government bakwai yawwa tasirinsa a nan shine duk mutumin da ya zama speaker House of Assembly Adamawa State kai ka san ya samu kwarewa na yadda ya dace ku tura shi Abuja ai matsalan da muka samu da na farko shi dan gata ne shalele ne bai san komai game da al'amura na siyasa ba muka zo muka tura shi tinkin da mu saka wa baba mai mangoro amma ai yana da gogewa na sanin shugabanci tunda shi tsohon soja ne a'a soja kuma siyasa ne ranka da dai kai fadan jarida ne duk wanda aka ce maka soja oda soja oda ne soja oke sa ne yawa either doing good or bad oke sa so soja shi ka bar shi ba layin siyasa bane ba dan siyasa bane amma har yanzu akwai masu kukan cewa shi Aminu iya bas fa bai da gogewa da kuma sanayya a wurin talakawa ganin cewa bai yi abun da ya ka bar maganan gogewa in ka ce maganan gogewa sai ga ka sake mai da kanka ma baya Aminu iya shi goge wanda kai kanka da ka gani ka san ya goge bari in baka misali a primary su ai Allah ne ya bashi tare da basiransa kowa ya sani adamawa akwai inda direction na mutane yake ko in ce ma alƙiblan war jam'iyya ina take son zuwa a kujerar central zone amma da ya wasu abubuwa irin na gogewa irin nashi the next day kawai muka ji shine flag biyara na na wannan menene tabbacin ku cewa shi Aminu ya ban zai iya kawo al'umma adama ta sakiya sauyi da ake tabbacin mu shine na gaya maka tun farko idan za ka yi abu ka ɗauki wanda ya goge akan abu yau aikinka na jarida in ka ɗauke ni kace mini in jan maka aikin jarida zero za ka samu so kaga idan za ka yi abu ka ɗauki gogegge wanda ya san me yake wanda ya iya zai yi kaga a tunani na. in ka ɗauki gogegge shine za ka samu abun da kake so to da karshe me yake son al'umman adama central su mai daga karshe ina kira ga al'umman adama central kamar da na gaya maka shine su duba cancanta su zaba a cikin mutum biyu don ɗaya kan already ya riga yayi kai da bakinka ka faɗa ka ce north east development commission ne da not to yon Throne abubuwa ne wadda ba da kuɗi yake sayan su ba abubuwa ne da zaka bi file ne zaka bi ka bi ka bi ka bi in Allah ya sa ka yi approving maka shikenan in ka ce zaka ɗauko computer to Aisha Binani tsakaninka da Allah kai kasan futi an yi eh, me sunan wannan asibitin teaching hospital ana yi kaga duk wannan ba abubuwa ne wadda kuɗi ba ne pushing ne da ƙwazo da capacity ko Allah watakila shi lokacin da ya yi wannan abubuwan kuɗi yake bashi ko kuma a constituency allowance zamu ne tara ya rige ko kuma menene ya zo karya mu jam'iyyar APC a 2019 ba sani ba eh zai iya yiwa da kuɗi ne ya karya mu 2019 da constituency allowance zamu 8 billion wanda ake ba senata duk shekara takwas shine nake ji ya hada ya yi kirkiro jam'iyyar da ya karya mu a 2019 ina ga shine kaga shine yanzu dan adama central ya duba ya gani aminu iyabas da ya goge zai zaba ko kuma dan eh, maje da yake nema muna bukatan talaka wanda ya san ciwon talaka bina ne na gaya maka abu biyu gogewa da wannan nata ya sa ga take alheri yar talaka ne Aminu Iyabas dan talaka ne ya goge mu tura shi shi ya san damuwar mu. A tare mu a shiri na gaba inda za mu ji ba'asin kowane bangarori da ya tabo cikin wannan kalaman nasa tare da bibiyar rikicin cikin gida na jam'iyyar APC zuwa ga samun maslaha.